بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tana albarka yammaci na laraba na 28 biyar ga watan kuma sha biyu watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 30 ga watan goma shekara ta 2013 miladiya shi gaba ne da karatu wanda littafin mai albarka littafin ma'atul itiqad alhadi ila sabil rashad ta mafakuddin ibn kudama Allah ta'ala ya jika shi da gafara ya rashe shi kuma kuriya ne akan daura da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da ke nan cikin gari mina domin karanta da abin da ya shafi fansar aqida wacce ike ya zama wajibi a kowane musulmi ya kudirce a zuciyarsa kowane musulmi ana fatan wannan abubuwan da ake karantawa zama su ne a zuciyarsa da an tambaye zai yi bayanin matsayinsa a matsayin shi na musulmi akan waɗannan al'amura wannan shine darasin mu na 21 da izinin Allah ta'ala a cikin wannan littafi kuma mun sha min ta cewar za a samu waɗannan karatuttuka gaba ɗaya da ake yi da wanda ake bayar da izinin Allah ta'ala musamman a littafi a cikin shafin kowar musulunci da ke intanet a shafin youtube da izinin Allah mabukin sarki a darasinmu na jiya malam ya faɗi matsayin al'ummar musulmi ya faɗi ya fayyace matsayin akidar ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi murtakabul kabira mutumin da ya aikata babban laifi sannan kuma malam ya faɗi matsayin ahlus sunna akan mutumin da yake ya shahara cikin al'umma da kyautatawa da ibada da tsoron Allah sai ya rasu shin za a ce dan aljanna ne kai tsaye mana ya ce a'a za mu ce muna mai kyakkyawar zato muddin ba manzo Allah ne ya bashi takardar aljanna ba tun daga nan duniya kafin manzo Allah din yarsu mutum ne musulmi ne amma yana da fadala ba shi da kyakkyawan tarihi a cikin al'umma amma dai bai yi wasu abubuwa da suka fita da shi daga musulunci ba sai ya rasu za a ce ɗauke ne falinci a a'a ana dai ji mishi tsoron azaba kaga wani shi zai baka tsantsan girman Allah cikin sarki kuma zai baka bayanin hadisin na hudu hadisi Abdullah bin Mas'ud Wannan inna ahadakum ya ya'malu bi amali ahli janna zai nuna maka akwai tsoro kenan balle ya kai mutum ya shimfida kafarsa ya miƙe tara na fita yana raba aljanna wani ya bashi aljanna wani ya ba wani aljanna wanda ya bi shi dan aljanna wanda bai bi shi kaga wannan ya zama asatirul awwal ne kenan ta sun mutanen farko dan mutumin da aka ce shi karan kanshi ba yana jin su ya zai kare da ubangiji subhanahu ta'ala. aka ce saboda kikkiawan aikin mutum ka mai tabbas da aljanna aka ce a da ka tankwace kan maka dinga raba mashi aljannar in har kai kana raba mashi aljannar to ga shi wanda yake rabawa ba a ba a magana shi a ciki kenan sallallahu salamatu wa lafiya. to a yau malam ibnu qudama Allah ta'ala ya ji shi da gafara yake cewa ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم وترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا نوسف ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا wannan shi ne karatunmu da ya zo a kan abin da ya shafi magana a kan haɗai da ke ɗayansu wanda yake a darasin shekaran jiya mun yi magana ne a kan abin da ya shafi matsayin sahabbai ragowar al'asharatul basharu da janna na shekarar jiya waccan magana akan al-khulafa wa rashidun kaga al wa rashidun daban al-asharatul basharu da janna daban sai malam ya ware su ima kowanne ɗaya daga cikinsu darasi mai zaman kansa to sai a yanzu malam yake mana bayani a kan abin da ya shafi sahabban baki ɗayan su to tun tashin tashin fari in ce sahabbai Jamin ne na sahabi wane ne sahabi domin ka san maganganun da wake sai malamai suka ce as-sahabiyyu huwa man ijtama bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala iman suka ce sahabi shine man ijtama bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine duk domin manci man tufi كذاك من مات في دان معا كل الأم يا أخي فاسمع من اجتمع تكوان ديها بالنبي صلى الله عليه وسلم duk wanda ya hadu da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya duk wanda ya hadu da shi mace ko jiki nan yaro ko duk wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi ba duk wanda ya ba sai ka ce duk wanda ya hadu da shi domin gani ne makaho ba asali ma ga makaho da aka saukar da sura shi da guda saboda shi aka saukar da abasa wa walla an ja'ahu al'ama wani ji da ke ku sai zama sahabi in an tambaye ka an ce waye sahabi sai ka ce sahabi shi ne duk wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ɗaya kenan na biyu wa amana bihi ya imani da shi kenan in ya haɗu da shi bai imani da shi ba ya zama sahabi ba Kullu da kyau an ce ba da misalin wanda ya haɗu da shi ya imani da shi sai ka cewa kamar wa bakar siddiq ba da misalin wanda ya haɗu da shi bai imani da shi ba kamar wa abu lahab barakallahu fiku kamar abu lahab wa mata ala islam ya mutu akan musulunci din wannan wanda ya haɗa su to shi ake kira da sunan sahabi wani ji da kyau maimaita man ijtama nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa amana bihi ya imani da shi wa mata alal iman ya mutu akan imani da ida manzon Allah sallallahu ta'ala sallam wani shi ya kira sahabi man ijtama bi nabi duk wanda ya da annabi ko da ta sakon ɗaya ce ko da ta miji talatin ce eh dan haɗu ba aka ce da wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haɗuwa da suke da manzan Allah da rabuwa da suke da manzan Allah duk wuce minti ashirin ba kuma tun da suka raɗin nan bai sake ganin shi ba har ya koma ga Allah shi din da ya gani kuma shi manzan Allah ya koma ga Allah me suna wannan sahabi ne saboda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a haɗa darajarsa da wanda ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 23 ba za a hada amma sun yi tarayya akan ne sahabbataka sai da bin falala wani ya ɗaura wani falala kun gane wannan da kyau to ga wannan zai nuna maka jahilcin waɗanda suke aibanta abu huraira cewar aibu abu huraira zaman da yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aibu wuce shekara shekara hudu wanda ya shekara hudu in ba inda da wani abu da yake gaba da sahabi ai da an fara mashi tunda an ce wanda ya minti hudu tare da manzo Allah ya zama sahabi to balle wanda ya shekara hudu tare da shi kun da kyau wanda yake bambanci na mutum ya je yi karatu shekara hudu ya bar wannan da yi karatu shekara hudu ba su zo sa ba karamin bambanci ba ne bambanci ne mai girman gaske ka tara mutane biyu da ɗaya wanda suke secondary school ɗaya da ya secondary school ɗin yanan ya tsaya wani su wani ta'ala mai tsaya ci gaba ɗaya kuma ya wuce ya je jami'a ya yi shekara uku ka hada su ga akwai bambanci kuma eh akwai bambanci karka manta haɗuwa ta ta haɗuwa ta abin hawa ubangiji subhanahu wata'ala ya kira ta da sunan sahabantaka don ya ce wa sahibu jambi wa sahibu bil jambi da abokin tafiyar da kuka hada kafada da kafada kun tashi daga nan kun hau mota zuwa cikin gari ko zuwa unguwarku zaman mota da tare yana da haƙƙi akan ka kana da haƙƙi a kansa Allah ta'ala ya kira da sunan as-sahib bil jambi talafazin as-sahib ya zama na adidi wannan lokaci sahib kuka ne kai ma kuma sahibin shi ne to wannan shine sahabi mace ko namiji yaro ko baba sai malai yake cewa wa mina sunna yana daga cikin sunna karantarwa ta addinin musulunci tawalli ashabi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama jibinta sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama baki ɗayan su abu na ɗaya kenan abu na biyu wa mahabbatu yana cikin sunna ta musulunci san su su sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na uku wa zikru mahasinihi yana cikin addini na musulunci ambatan kyawawan ayyukansu ce kai ai sai na Uthman shine wanda ya hada alqur'ani lokacin da bata bin Yaman ya dawo daga yakin Armenia je ya samu mutane suna wannan ya wannan ya sai ce da suna ufu mutane ba suna jayayya kan ya kamata a tsaya a yi aiki usman bin affan ya kafa kwamiti da za su tsaya su kalla su sa ido sosai kan hada alqur'ani mai girma wanda yake shine ake aiki da shi har yanzu za a ga an rubuta abin qur'ani bin rasmi usmani ka duba sosai da ɗauki ƙur'ani da ke kusa da kai ka duba bangon shi za ga an rubuta bin rasmi al-usmani akan tsarin rubutunsu na usman ambatan kyawawan ayyukansu ne wanda ya aikin yana na har zuwa tashi alkiyama umar ɗan khattab kai shi ne fa wanda a zamanin shi aka khalid bin walid shi ne fa wanda ya tura mutanen paris wanda ake kira iran kira yanzu ya tura musu dubbar takarda duk mai littafin rijalu haula rasul ya duba ya gani zai ga doguwar wasiƙar khalid ibn walid da ya aika musu yake cewa musulunta ko turo muku waɗanda suke son mutuwa kamar yadda kuke son rayuwa za a hadu da wanda yake son mutuwa da wanda yake son rayuwa haka ya ce musu kuma karkashin kwamandancin umar ibn khattab shine babban kwamandan da ya lura da can Iza idan ga mutanen wannan shiyar har yanzu suke kyamar umar suke kyamar khalid bin walid domin su suka tsaya suka cire su daga wannan bakin kafircin da suke akai sai suka sanya mu ta sabuwar riga suka mai da shi a jikin su Allah ta'ala ya sauke yana da cikin sunna wa tarahum alaihim da nema musu rahamar ubangiji ka ce rahimahullah wal istighfaru lahum abu na biyar yana ga cikin karantarwa ta musulunci roƙa musu gafarar ubangiji kace Allah ya ji kansu da gafara abu na shida wal kaffu an zikiri masawi'ihim da go mutum igun da sa an zikiri masawi'ihim ya daina ambatan munanan hali da suka yi in ma sun yi din amma kaddara sun yi in sun yi Allah ya gafarta musu daya in sun yi sun yi wani kyakkyawan aiki da ya kankara wannan in sun yi Allah ta'ala ya jarrabe su da wata masifa da ta zama kankara wannan zunubi mun gara da wannan da ku cikin alwasitiyya ta shekul islam ibn taymiya wa ma shajara bainahum da duk abin da ya gudana tsakaninsu wa atiqadu fadlihim mutum ya kudirce falalarsu da ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa wa ma'rifatu sadiqatihim na tara mutum ya san rike da suke da shi yadda suke riga kowa zuwa ga taimaka ma wani addini din abubuwa ne kenan abubuwa guda tara malam ya ce wa sunna yana cikin sunna mantsa mana wa musulunci baki daya abu na farko ta walli a sahabi rasulullah sallallahu ta'ala alaihi sallama mutum ya jibanci sahabban Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya jibance su ya rungume shi baki dayan su kullum da ke ku ya rungume su ya so su shine tawalli ya zama na ya jibance su abu na biyu wa mahabbatu ya so su annabi sira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa kubbul asar da iman kubbun san mutanen Madina yana cikin imani alama ce ta idan mutum mutum yana da imani kaga yana son su alama ce ta mutum yana da munafanci makara a zuciya kaga yana kin su kuna ji da kyau ko shi yasa kake gani al'ummar musulmi ba su yi ƙasa a ba suke riko da waɗannan al'amuran da malam ya faɗa da zara an faɗi sahabi ya kan ce radiyallahu anhu da zara an faɗi sahabi da ya ka samu a cikin al'ummar musulmi ba a sanya ma wani sunan wannan ba wai dan ya hali na irin wancan da wancan sunan za ka ga akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali akwai sa'id akwai sa'ad a cikin al'umma sa'id da sa'ad akwai abdurrahman ibn auf kaga kuma suna abdurrahman da yawa akwai masu suna abu akwai suna talhatu wanda bawashi mai da his talhatu akwai waye akwai waye duk za ga sunaye za ga akwai abdurrahman za ga akwai khalid ibn za ga akwai makarantu abu huraira za ga akwai masallaci abu huraira za ga akwai duk ana ta rayar da waɗannan sunaye saboda son su da kaunar da ake yi ina fata mun gane wannan da kyau kaga a jibince su sannan kuma a so su wannan alama ce ta imani a ƙi su a fushi da su alama ce ta munafunci wa zikiru mahasinihi da ambatan kyawawan ayyukansu kamar yadda muka bada misali cewa a zamanin wani ne ake kaza a zamanin wani shi ne wanda ya kaza wani shine ne wanda ya kaza da ambatan kyawawan ayyukansu wa tarahu alaihim da roƙa musu gafar bangiji subhanahu wa ta'ala wal istighfaru lahu da roƙa musu gafara idan aka ci a roƙa musu gafara kana na sun yi laifi kenan eh ba lalle ne zama da sun yi laifi ba, ko da sun yi laifi daman halitta da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi musu ba halitta ce ta annabawa halitta ta annabawa ita ce ba sa sabo Allah ya kankare musu wannan halitta ta mala'iku ita ce na ya so na ba ma amara wa yaf'aluna ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ina yace inna fatahna laka fatahan ya liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yashrata Allahu hasaran, aziza to su halitta sahabbai ba halitta ce ta ba za su yi laifi ba ki da saboda ka kiyaye halitta ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi su فوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة ولن ينسك عيكة أفاشا نعم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فهو يزق ذلك تكاوصوا ذكروا الله فيسل تنو ونجي أن يبسوا قبعي يبسوا an yabe su an ce sai su tuna ubangiji wani za a zama abin da idame shi sai su tuna ubangiji fastaghfir li dhunubihim wa dhakrullaha wastaghfir li yasmi wa ghafara ubangijin su kuma gafar dhunuba ga Allah ba wanda yake gafarta zunubi sai Allah to kaga nan an kore musu zunubi ne a'a amma dai ɗabi'ar su ita ce duk wanda yi laifi to yana neman gafarar ubangiji sai kuma Allah ta'ala iya su akan haka karkarar ta ayoyin da suka bi baya sai da haka sai mu kiyaye akwai waɗanda suke su kullum a cikin al'umma ba abin da ya sha gabansu illa su dinga bankaɗo cewa ai wane ya aikata kaza ai wane ya aikata kaza kuma ka sani da yake babu alkhairi a zukata babu alkhairi a zukatansu sai ga ga an koya wa mutum abin da koya shi kawai zuzurutun abin da yake jayayya da tsalla zalla saboda inda aka gaya ba zai iya komawa ba ya taso ba ba zai iya ƙara ba iya nan kai aka koya mai misali faɗin Allah ta'ala da yake cewa alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum sai ya ce maka ai Allah ya ce alim Allah annakum kuntum takhtaluna anfusakum sai ya tsaya yana in ka ce ka ajiye min dala na ruwan dala dala mai yau ya ɗauko maka daga ba zai iya ba. kullum rake ko in ka ce da shi ya ƙara shi maka ayar ba ka ƙara min dala miliyan biyu uku kenan ba zai iya kawo ba don iya na ga faɗa shi ba zai iya taso ta ba وحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم hunna libasun lakum wa antum libasun lahum alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum abubuwa ne kenan biyu fataba alaikum Allah ya karɓi tubanku ya yafe muku wa afa ankum ya yafe muku fal'ana ba shi abu nawa ku duba abu nawa ka fada musu ɗaya. alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum iya wannan aka faɗa fa sai aka ce abin nan fata ba alaikum daya wa afa biyu wal an wal ana bashiru uku abubuwa uku ake musu har zuwa ƙarshen ayar to haka za a ga wurare da dama kamar yadda muka shame mai wani iya na aga koya mashi kadai ba zai iya kara gaba ba zai iya kara ba zai iya ƙara ga wanda zai iya tuki idan baya kuma wannan gargace wai jahilan su hatta malaman da ake ganin malaman su ne da aka hada kan sallallahu salamatu wal afiya to duk ayar da ya kawo maka kamar da shekul islam ne yake fa yake cewa babu wani dan bidi'a da zai kawo maka wani abu a matsayin dalili face a cikin abin da ya kawo maka sai ka samu abin da yake warware abin da ya faɗa ko da baka buɗe rubu ka ɗebo maka kayan aikin ba a cikin abin da ya faɗa sai ka samu abin da zaka warware abin da ya faɗa ciki lura da ko so daga abin da ake bukata ka tsaya ka karanci musulunci a yadda yake ba ce da kai yadda zai karanta littafin yan bidiya kai a shekara talatin kana da littafin duk ba sa ka tsaya ka karanta musulunci a yadda yake da zaran ya kawo maka wata shuba a cikin abin da ya fara din kawai za ka manya da martani a ciki mun karanta da kuna abin da ya shafi yakin uhudu da yake da Allah ta'ala yake cewa abin nan wa asaitu min ba'di ma arakum ma tu'ibbukum wa yuridu dunya minkum wa yuridu al-akhirah kuma sarabakum an tabtaniya kuma wala kada afa Allah ta'ala yakum afa ka duba ga lokacin abin da aka faɗa amma biyar da Allah ta'ala ya faɗa afuwar wala qad ga lamun ga qad tabbas zahir Allah ya fi muku innal ladina tawallakum yawma taqal jam'an illa mastazallahu ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu sai ka ga ya tsaya iyana ka ce ka ƙara mai kujerar maka ya ƙare maka ayar ba zai iya na iyana aka koya mishi Kullum da ke ku sura ka abu da ta da hankali sai ga an tara samani an koya musu suna ta yawo suna cewa in innal ladina yatraka min wara al-hujurati aktharu la haka. iyalan su kita su gudu suna yawo a gari suna cewa in innal ladina yunadunaka min wara al-hujurat aktharu la yaqtu haka za su gudu suna fa ba za su iya karanta walakin Allah habbaba ilaykum al-iman وزين في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة لك أبن يلا تاد هنكلي ما لا يتشوى والاستغفار له ميك أمر سوء غفر والكف عن ذكر مساوئهم mutum يبن bunda bakinsa kada ya dinga faɗan munana aikin da suka yi dan in gaba da daya to Allah ta'ala ya wanke su in gaba da jumla daya Allah ta'ala ya wanke su da jumloli kallon guda uku gano wannan da ke ko ashe lokacin da ka bar wannan darajar su ka faɗa dan gaba da Allah ta'ala ya wanke su sama mana yake cewa wal kafu an zikiri masawihi mutum ya gun ya shiru. dan waɗannan mutanen Allah ta'ala fa ya wanke su ya wanke su ya ce laƙadar radiyallahu anil mu'minuna izi bayu naka ya yi da mummunai mummunai da lafazin laƙadar radiyallahu anil mu'minuna izi bayu naka ta ta shaga fa'alima ma fi ya Allah ya san abin da ke zukatansu dan mutum zai ce to ai an yi kaza an yi kaza sai Allah ta'ala ya ambaci zuciya da babu wanda zai iya bada shaida akan zuciya sai shi yace ya san abin da ke zukatansu kuma akan abin da ke zukatansu iya dare su kenan duk abin da mutum zai je ya faɗa cewar sun kulle a zuciyar a zuciyarsu to a kan shi ne Allah iya da su duk ma abin da zai faɗa ya faɗa akan wannan abin da suka kulle suka kulle a zuciyarsu a kan su Allah ta'ala iya da su malau ke cewa wa ma shajara bainahu mutum ya kame daga barin ambatin abu da ya wakana tsakaninsu shi sa malamai suke cewa fitintunu da suka wakana tsakanin sahabbai ubangiji subhanahu wata'ala ya tsama hannayen mu daga ciki ko akwai ɗaya daga cikin mu nan da zai ce an yi wannan abu da shi eh babu abu ne sama da shekara dubu da ɗari da suka wakana ko dubu da ɗari da ɗari da tasa'in da wani abu kuna jina da kyau ko kaga ta wani da ke cikin mu nan da aka yi abu a gaban shi so Allah ta'ala ya kame hannu daga ciki sai suke cewa to ya Allah ka kare harshen daga wannan yadda ka kare hannun mu a ciki hannun mu bai shiga ciki ba to ya Allah ka kare harshen mu kar ya shiga ciki kaga sai mutum ya huta kenan kun lura da wannan da ke ko saboda ne abubuwa da dama waɗannan abubuwan da suka wakana kowannen su ya kai matsayin ne ijtihadi wanda ya rasu da ce duk wanda ya yi ijtihadi ya yi daidai yana da ladan guda biyu ladan ijtihadi da i da ladan daidai da ya samu duk wanda ya yi ijtihadi ya yi kuskure yana da lada guda daya na ijtihadi da ya yi amma kura muka ce wanda ya yi ijtihadi kullum da ce ko kar mutum ya je a biya wani hadisi guda ya ce ya fi kaza shi ya yi ijtihadi a ciki yau wannan kenan sai mala yake cewa wa atiqadu fadlihim da kuma kudrata falas wa ma'rifatu sabiqatihim wa atiqadu fadlihim da kudrata falas kudrata falas abu ne mai muhimmancin gaske sosai da sosai da yake wajibi ne dukkan mutum da yake musulmi ya kudurce falalar waɗannan bayi na Allah subhanahu wa ta'ala suna da falala akan kowa na farko dai suna da falala ta musamman ta yadda suka tahi tsaye wurin ɗaukaka addinin musulunci sun yi jihadi don isar da musulunci na inda bai kai ba akwai su abin nan kwateba bin sa'id wanda suka yankin gabashin duniya akwai su tarik bin zayyad wanda suka yi yammacin duniya tariq bin zayyad shi ne ya jagoranci tawaga ta mayaka su wal'ija suka shigo afirka suka yi yaya da jama'a shi ne yadda musulunci ya kai faransa faransa da kasan faransa a shekara ta 100 da hijira ana fata an gano wani da ke ko waɗansu suka yi gabashin duniya suka yi yammacin duniya waɗansu suka rike madina suna karantar da tsantsar addini ga dukkan wani mutumin da yake da ya fito daga duniya ya zo madina domin ya samu karatu irin su abdullahi bin umar waɗansu suka yi bezin a makka suka girke makarantar tafsiri makarantar karantar da al'umma a birnin makka irin su abdullahi bin abbas waɗansu suka tabbata a sham irin su abu tarda waɗansu suka tabbata a kufa irin su abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud kaga inda suka suka tabbatar da karantar da al'umma a fadin kasar nan suka tsaya sosai suna karantar da al'umma a fadin duniya nan baki da ta yadda in ba don sun yi haka ba to da kusan kowa yana can kan gargajiya cikin gidansu daga wanda yake suke bautar tsambirbira sai waɗanda suke bautar ɗan akuya yi ta zaka da su ga tsarin gidansu ɗan akuya ne ba sa cin nama kuya sai waɗanda suke eh, bautar tantabara sai waɗanda suke bautar zando sai waɗanda suke bautar gero sai waɗanda suke bautar iri daban-daban Da tuni ana na cikin wannan tsohuwar jahiliyar ina ba ta mun gano da kyau Allah ta'ala ya sauwaki manya-manyan malaman shi'a irin su kishi za ka nuna suna irin su alkishi manya-manyan malaman shi'a suka ce masana ilimi sun tabbatar da abdullahi bin saba da yahudi ne lokacin da yake yahudanci yana da mummunar akida akan yusha bin ke ko yusha bin yana da mummunar akida akansa to lokacin da ya shiga musulunci sai ya shiga da wannan akidar ga sayyidina ali ibn abi talib hatta a yahudanci suna kuka da shi akan yayi zafi yayi hukumi sai aka tura shi ya zama shine wakilin su a cikin addinin musulunci yana zuwa ya bai ma ali ibn abi talib siffa ta allantaka kun gane wannan da kyau ya bai sifa ta allantaka shine wanda ya fito fili ya barranta da duk wani wanda bai san sayin na ali shine wanda ya jagoranci tawaga ta masoyar ali na ali kaga kenan shi ya kyankishi wani akidar ta shi'anci shi zai ga nakalto muku maganar alkishi ta wanda yake fitaccen ɗan shi'a ne ka duba usulin abin nan shi'a alisa na ashiriya duk malaman shi'a sun kawo waɗannan waɗannan bayanan shi ya sa da wani ya tambayi ibn hazam cewar ai a cikin littafin ku an ce kaza kuna ji da kyau don yahudawa da nasara da makiya addini suna amfani da littafin shi'a a matsayin abin da musulmi kuka ce kun gane jumlar da sau ba za su yi amfani da bukhari ba ko musulmi ko abu ko mota ko risala ta ibn abi zaid duk ba za su nakalto maganganun musulmai daga cikin waɗannan littafai ba sai su ɗauko maganganun daga cikin littafan shi'a sai su ce ai kuma ku ce da suka fara mai ibn hazm sai ce a wannan yan uwan ne yayi Allah Abu Muhammad kenan ya ce a wannan littafan yan uwan ne saboda haka ya zamana mutane sun dauki abin nan makiya addini sun dauki shi'anci wata wata taga ce kun da ke ko ba kofa ba wata taga ce da suke shigowa cikin musulunci su yadda suke su idan suna so su rubuza ƙasa sai su shiga ta shi'anci in suna so su rubuza addini a rubuce sai su tattaro littafan shi'a da sauran ire-iren su duk su magana a kai Allah ta'ala ya tsara kuma musulmi da malai cewa tiqadu fadihim da kudurta falalasu wa ma'rifatu sabiqatihim da kuma sanin abin nan rigengeto ko tabbatu su a musulunci da suka yi tun shekaru aru-aru magana kan abin da ya shafi falalarsu musani ba wai ibn kudama ne kaɗai wanda ya bata magana ba kafin ibn kudama ma wasu sun yi sosai da sosai ko da ba duka ba bari mu karanta maganar ibn abu zaid al-qarawani wanda ke littafin sa ne na malikiya littafin risala ga abin da yake cewa a cikin risala ta ibn abizir al-qarawani yake cewa wa anna khairul quruni al-qurun alladhina ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mafi fitin al-mu baki daya fiyayyen zamani tsabtatacce tataccen zamani shine zamani na waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amanu bihi suka imani da shi wannan zamani shi yafi kowanne tsarki yafi kowanne tsafta na biyu sun kuma alladhina yabunahum sai waɗanda suke biye da su na uku sun mallafi ne biro sai waɗanda ke biye da su wa afdalu sahabati al-khulafa wa rashidun al-mahdiyyun fiyayyen sahabbai baki ɗayan su sune halifofi da suke masu shiryewa shiryayyu abubakar sannan sai umar sannan sai usman sannan sai ali radiyallahu anhu ajma'in ina faɗa muku abin da mai risala ya faɗa ne yace wa Allah yuzkara ahad min sahabati rasul sallallahu alaihi wasallama illa bi ihsan cewar kada a ambaci ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, sai da mafi kyawun ambato wal imsak amma shajara bainahum mutum ya kame bakinsa daga abin da ya wakana tsakaninsu tunda Allah ta'ala ya kama hannunsa babu shi a ciki wa anna ma nasi su suka kowa cancanta a cikin mutane an yuta masallahu a sanin kharij a samu su mafi kyawun mafita wai zanna bihim hasan mazahib ay musu kyakkyawa ay musu kyakkyawan tunani kyakkyawan mafita haka ibnu abu ya faɗa a cikin risalarsa an tambayi sahabu sa'id wanda yake kushaye a malikiya yana da riwaya ta muwaffa yana da sharhi da iman kwakwa aka ce da shi aikowa na baya son ka babban malami ne aka ce ai wane a cikin malamai baya son ka sai ce ya gode ma Allah da bai da san shi a zuciyar wanda ke kin abubakar da umar kenan wannan da aka nakarta aka ce bai san shi waye dan shi'a ne sai ce ya gode ma Allah da Allah bai sanya san shi ba shi samu da Allah bai sanya san shi ba a zuciyar wanda bai san abubakar da umar to me amfani da zuciya me amfani ne soka eh bai amfani tunda bai san abubakar da umar hakan nan wurare da dama ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana abin da ya shafi falalarsu da su da matsayinsu ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu yana cewa la yajtami hubbi wa bughdu abi bakr fi qalbi mu'min yace so na bakin abu bakar bai taba haɗuwa a zuciyar mu'min so na bakin abu bakar ba sa haɗuwa a zuciyar mu'min kenan duk wanda yake son sa ya so su duk wanda yake kin su ya kishi kawai Allah ta'ala ya sauke wannan magana tana cikin as-sawai harrika ala ahli rafdi wa dalal wa zandaka shi wannan littafin kenan as-sawai harrika على أهل الرفض والضلال والزندقة الله تعالى يسأل عن أخت المسلمين saboda haka maganganu a kan abin da ya shafi makiya sahabai ba ƙaramin maganganu ba ne. da malam ya ce son su da falalarsu to bari mu karanta abin da malam saboda malam ya faɗa haka saboda Allah ta'ala ya ce wa sayyidun al-awwalina min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوا بإحسان رضي الله ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ومن تحتها الأنهار عبد الله بن كثير يكرم تجري من تحتها الأنهار sauran bakiyar alƙura sai karanta ta تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي ذلك الفوز العظيم الله تعالى تشي والسابقون الأولون da waɗanda suka gaya na can farko min almuhajirin wal ansa daga cikin waɗanda suka yi hijira da kuma mutanen Madina wannan jina taba'u bi isani da kuma waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa dukkan su radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah wa adalahum jannatin Allah ya musu tattali na gidaje na aljanna tajari ta ta hal anhar da korafi suke gudana karkashin waɗannan gidaje na aljanna na gidaje na aljanna khalidin fiha abada za su dawama a cikin waɗannan gidaje na har dawama ta har abada zalik al-fawz al-azim wannan ko shine girma gaske musamman aya ta nawa ta daya aya ta biyu ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa inna fatahna laka fatahan bayyana lalle mun mun maka budi budin da yake mabayyani bayyanan nan budi liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik Allah ya maka wannan budi ne domin ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka da abin da ya saurare jinkirta wai tumma ni'matuhu alayk ya cika dandan ni'imarsa a gare ka ya shirye da ke tafarkin da yake daidai da wannan aya ta sauka sai sabu suka ce ya rasulullah ai wannan naka ne ko a ciki ya bude su inna fatahna laka da wake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatahna mu'mina li yaghfira laka Allah da wake da manzala ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima duk da wake wa yansuruka Allah nasran aziza duk da wake duk da manzo Allah yake sai suka ce ya rasulullah wannan ai duka naka ne sai Allah ta'ala ya ce هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم wannan kuma nawaye nasu ne kenan wallazi anzala sakinata shine wanda ya saukar da nutsuwa Abdullahi bin Abbas yace ita ce rahama shine wanda ya saukar da nutsuwa ya saukar da rahama fi qulubil mu'minin azukatan mu'minai liyazdadu imanan ba imani domin su ƙara imani akan imanin da suke da shi da kaga wannan ya ishe su ya zama falala a gare su wani ji da ke ko aya ta nawa kenan ta biyu kenan aya ta uku ubangiji subhanahu wataala yake cewa illal ladina yubayyi'unaka lalle dukkanin waɗannan da suke baya a da kai kaiwa innama abin sani kawai a adatul qasr kenan innama abin sani kawai yubayyi'una Allah suna mubaya'a da Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wallahi mutum yi kan kanshi ahir yi makan shi kiyama dole akan bayan na Allah inna ma umar Laha suna mubaya da Allah ne kamar ya yadullahi hannun Allah fauka aidihim yana saman hannunsu to shi da yana zagin su ba sai daga ce hannun shedan yana saman hannunsa amma sukan kan yadullahi ka aydihim hannun Allah yana saman hannunsu kuma shi Allah ba wani abu da ke sama da shi wa anta zahir fa laysa fawqaka shay kisa yace yadu lahi fawqa aydihim Allah ta'ala ya ci gaba ayatan kenan to ayata da Allah ta'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina idhi yubayyi'unaka katata shajara fa'alim ma fi qulubihim mun karanta wannan ayar Allah ta'ala ya yarda da su kaga dai akan wannan bayan nan karkashin wannan bishiya ake magana ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya ba'd cikin suratul anfal wannan shafin da suratul anfal shafin karshe in ka cire aya ta 1 ta biyu ta ya ayyuhan biyu abin nan kullum kullu man fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yutubu khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum mana tayi bayanin sabon maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke da kuma zubunta zubin su a wannan surar da Allah ta'ala ya yi da babu wani zubi da iya wannan Allah ta'ala ce innal ladina amanu lalle dukkan waɗanda suka imani abana nau kenan na ɗaya wa hajar suka hijira na ne kenan na biyu wa jahadu suka jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da karan kawunansu sun yi wannan ne fi sabilillah da madauka addinin Allah Wannan zina awu da masau da waɗanda suka tarbe su suka taimaka ma addinin Allah dan wancan magana ce ta al-muhajirin wallazina waɗanda suka tarbe su suka ba wuri suka zauna shi kenan mutanen madina wa nasaru suka taimaka ma addinin Allah ulaika ku awliya Allah sashin su masoya sashi ne Allah ta'ala ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabla fatay wa qatala la yasawi minkum bai taba daidaituwa su zama daidai daga cikin ku man anfaqa duk wanda ya ciyar da dukiyarsa min qabla fatahi kafin ai fatahu makka wa qatala yayi yaki duk wanda ya musulunta ya yi jihadi ya taimaka ma addinin Allah kafin aifata makka to ba a daidaita shi dawa ba a daidaita shi da waɗanda suka musulunta bayan fatuwa makka isa Allah ta'ala ce wala ka abin darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatul waɗannan su suka fi girman daraja akan waɗanda yake suka ciyar min ba'd bayan fatuwa makka wa qatul suka yaki kenan da waɗanda suka yi kafin fatahu makka da waɗanda suke bayan fatahu makka akwai fifiko tsakanin su ko babu babu akwai waɗanda suke kafin fatahu makka sun ɗara waɗanda suke bayan fatahu makka daraja amma duk gaba ɗayan su biyu Allah ta'ala ya ce kullum wa'adallahu husna kowanne ɗaya daga cikin su Allah ta'ala ya ne alƙawarin aljanna wallahi ma ta'amalu khabir Allah ta'ala ne ba da labari ne akan abin da ya shafi abin da kowa yake aikata sai abu muhammad ibn hazm yake cewa su ba su gaba su yan aljanna ne da Allah ta'ala cewa kullum wa'ada Allah al-husna kenan wadannan alashar basharuna su waɗannan yan aljanna ne da aka nuna su a bakkar jama'a aka ce kowa zai karbi mabudin sa Kullum da ce ko waɗannan waɗanda su ne aka farko da aka nuna su a bainar jama'a ibn hazm shi duk yana aljanna da Allah ta'ala ce wa kullum adallahu alhusna kowannen su Allah ta'ala ya mai alƙawarin aljanna sai dai ta wani tafi ta wani sai aya ta gaba wacce ke zama fassara ta a gurguje aya da ta yi magana yadda ake raba arziki shin ganima aka samu shin arzikin ƙasa ne da aka same shi ya za a raba shi sai ubangiji subhanahu wataala ya faɗa uku guda da su suka cancanci a basu Allah ta'ala ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim nauyi na farko da za a ba su ne fakirai da suke muhajirai da aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalim aka fitar da su daga dukiyarsu dan mutum yana da katin shago yana da dabbobi garke iya kallanka zai hijira Mutane maka suka ce ba za mu taba ka ba in za ka wuce amma duke ka ka batta a nan hakan nan ya wanke kafa shi ya bar shagunansa ya bar raƙumansa ya bar duk abin da ya mallaka ya wanke kafa shi ya kama hanyar madina ina ba ta yanka shi sun ji wannan yaran sosai eh manoma sun ji wannan yaran makiyaya sun ji wannan yaran duk abin da ya san ya mallaka yana da shago a can wani za ya ga da safin ya fito kafin ma ya ci shago su sai wajen sha biyu don ya je wannan shago ya je nan ya akwai masu dukiyar tsantsa goron dukiyar aka ce sai dai ya shafa kafa shi tafi dukiyar ko ya batta nan ya ce ya je ya je shafa kafa shi tafi me ce ce dukiyar isa Allah ta'ala ya ce allazina ukhruju min diyarihim wanda aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwali aka fitar da su daga cikin dukiyarsu yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala ta musamman daga wurin Allah da kuma da Allah wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon addinin Allah suna taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ce ulaika hus as-sadiqun wadannan sune masu gaskiya masa mu ake kenan na ɗaya waɗanda za a baiwa arziki in an tashi kaso su ne muhajirai da suka yi hijira nau'i na biyu wallazina ja'u wal abinda wallazina tabawwa da kuma waɗanda suka bada gidajensu don a zauna wal iman suka bayyana imani wurin zama min qablihim kafin zuwan su waɗanda suka yi hijira yuhibbuna man hajara ilayhim suna son duk waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim haja ba sa samun wani abu na bukata wata takura a zuciyarsu komai kankantarta min ma'utu na abin da suka bayar Wai yi furu na suna fifita kansu suna fifita muhajirun a karan kansu shi ne na suna fifita muhajirun a karan kawunansu walau kana bi biyu kasasa ko da wannan abu ya zama keɓantacce ne nasu sai su ba baki su samu wa man yuka shi a nafsihi duk wanda aka kare shi daga barin yi ma kanshi ƙauro ko wani haka mafulhu to waɗannan kan san rahota dan ka san ƙarshen ƙauro shine mutum ima kanshi ƙauro ƙarshen ruwa shine ima kanshi ruwa ya san gwangwani shinkafa biyar ne zai isa a ci a ƙoshi sai da yabo gwangwani uku ya bayar ya ce kuɗi dabara ku ta mata ko ba san to karshen ƙarshen maroci kenan wanda ima kanshi ruwa mun samu nau'i na biyu kenan ko su ne ansar sai Allah ta'ala ce wallazina ja'u ba'di da waɗanda suka zo bayan su bayan al-muhajirun bayan wa al-ansar wannan nake su ba za cikin al-muhajirun ba kuma sa cikin al-ansar Allah ta'ala ya ce za a ba su da sharadi wallazina ja'u ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su yaquluna suna cewa rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wani ikhwani na lajiyar sabon da iman ya laga gafarta ma yan uwanmu da suka rigaye da imani dan sun ce za su ambata to za su ambaci da yawa dan za su ce rabbi gafir fillana wani li ikhwanina ka abi bakr wa umar wa Usman wa ali wa sa'id wa sa'id wa ibn auf wa talhat wa amir fihr wa zubair wa dahu wa abi hurayra lissafin zai ce wallazi suna cewa rabbana ghafir lana ka gafarta mana wal ikhwani allazina sabaqu wala bil iman da dukkan yan uwanmu da suka rigaye da imani wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah karka sanya ha'inci da bakin ciki da kinibibi da kitififi da damuwa da hasada da bakin ciki da hasada da komai karka sanya a zukatan ghillan komai kankantarsa komai dan na kira ce بعد النهي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الله كي رؤوف من يتوسع عليه رحمه بيجن كي ولا جرجو سي امام مالك ابن انس امام الائمه امام دار الهجره sai ce bai halatta abin maɗan shi'a zakka bai halatta abin maɗan shi'a a duk wani arziki da aka samu da aka ce za a yi to duk wanda ga ɗan shi'a ne ba ka bashi ba aka tambaye mu malik ibn anas aka ce dan yace almahajirun ne su aka ce a'a Al ansar ne su aka ce a'a suna roƙa ma waɗanda suka gaje su gafara aka ce a'a to akan da ba su ba su cikin misali ba su da rabu inda suna roƙa musu gafara ne suna roƙa musu rahama bangiji sai a ba su kun fahimci wannan da kyau saboda haka kenan wanda yana nuna mana tarihin shi'anci ya daɗe sosai da sosai Allah ya tsara da musulmi da wannan bakar aƙida wannan bakar masifa waɗanda ke ciki Allah ta'ala ka tsama da su Allah ta'ala ka tsama da su manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi kar ku aibanta sahabbaina karku sahabbaina karku aibanta su fa inna ahadakum lalle ɗaya daga cikin ku law anfaqa misla uhudin zahaba inda ya ciyar da dukiya tsantsa da nauyin zinariya tsantsa da nauyin ta ya kai nauyin dutsen uhudu ya dauka ya bayar fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim da kai mudu guda na ɗayansu da ya ciyar ba wala na shifu bai kai rabin gudun ba kuna ji da kyau wannan hadisin da wake wannan magana an samu tankiya ai kusan tankiya ko an samu sa. an samu mai da yawo an samu mai da magana tsakanin khalid bin walid da abdurrahman bin sai khalid bin walid ya faɗi magana da zafi akan abdurrahman bin auf shi abdurrahman bin auf yana cikin waɗanda suka musulunta tun kafin aifata makka khalid bin walid yana cikin waɗanda suka musulunta bayan fatuwa makka wani ji da ke ko sai annabi tsira da hannun Allah su tabbata a gare yake ce ma khalid bin walid da yake sahabi ne da ire-iren shi waɗanda suka musulunta bayan fatawa makka yake ce da su latu tusubbu ashabi kar ku aibata na fa inna hadaku lallai ɗaya daga cikin ku da kuka musulunta bayan fatawa makka law an faka misla zahaba inda zai ciyar da dukiyarsa zai ɗauki dukiya da nauyin ya kai dutsen Udu. ya ɗauke ta a matsayin zinariya ya ba da ita saraka ma ga mutu ahadi bai kai mudu guda na ɗayan su da ya ɗauka mutu ina ce mutu guda shine mudu nabi da zai fitowa a zakatun fitiri ya ɗauki ɗaya su na azurfa ya na masara ya bayar bai kai ba wala shi bai kuma kai rabin sa ba wai fa a tsakanin su sahabbai din shi wannan ya musulunta ne fatuhu bayan fatuhu makka shi wannan ya musulunta ne kabalu fatuhu makka aka ce to irin fintin kau irin tazara da ke tsakaninsu ta dara ne shi da ya musulunta bayan fatuhu makka shi da ya musulunta bayan fatuhu makka ya ɗauki dutse kaga dutsen hudu kuwa ma dawo ganin kurkusa kenan kaga dutsen hudu kuwa ba ga dutsen hudu ba to ba za a kwatanta ba dan zaka dauki wannan dutsen na Abuja din zumarar dinnan zaka mummun kashi ka sake mummun kashi ka sake mummun kashi ka bada kai dutsen Uhud to a ce wannan dutsen na Abuja ya zama zinariya kasan da awa kuma da an gama da ita a duniya mutum ya dauke ta na zinariya kullum da kyau ko amma ka wannan ne don wannan hukumar da ke kusa da abu sau ne wannan dutsen na kwatar kwashi ɗin nan mutanen kano sai riga sun cinye dalasu ko eh sai riga sun cinye dalasu goron dutsen ɗin nan to ba magana a kansu nan ina faɗa su ne ba su yi kama da dutsen hudu ba kwata-kwata dutsen hudu ya fi zai shimfiɗaɗɗen dutse ne haka iyakan lanka fasalin ya ce ya zama zina mutum ya ciyar da wannan na zinariya bai kai na mudu guda da waɗancan suka ciyar ba yana faɗa ma khalid bin walid kuna jina da kyau ko bai khalid bin walid ba shi sahabi ne a matsayin shi na shi sahabi ne ya musulunta bayan fatahu makka yayi wannan bai kai na wancan ba to ina ga shi wannan wanda yake cikon benci ne ina an zo mutanen duniya za a ce shi ne ya kaza kun fahimci wannan da kyau saboda ka al'amari ya wuce tunaninka ya wuce duk inda kake zato ya wuce duk inda kake hangi akwai aya guda da tsallake ta ko muhammadu rasulullah na tsallake zai dan mu kawo ta duka Allah ta'ala ce muhammadu rasulullah shi annabi muhammadin manzon Allah ne kuna ji da kyau ko matsayin shi a wurin Allah matsayi ne na shi manzo ne ba matsayi ne na ɗa ba ba matsayi ne na aboki ba ubillah dan ba Allah ta'ala bai da shi ba matsayi ne a matsayi ne na manzo da Allah ta'ala ya kushi a cikin halittu kuma babu wani matsayi da ya kai matsayi na manzanci bisa Allah ta'ala ya zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi ya tura ya matsayin khatimun nabiyina wa imamul mursalin to yanzu mun ji matsayin manzo Allah waɗanda yake tare da sufa sai Allah ta'ala ce wallafina ma'ahu waɗannan da suke tare da shi sukan ashidda ala kufari masu tsananin ƙarfi ne akan kafirai kafirai ba sa ji da daɗi a wurinsu amma a tsakaninsu sun yusufa ruha ma'ubainahu suna tausaya junansu suna agaya junansu suna jin kan junansu tarahun ga gasu ruka'an suna masu rukuni sujjadan suna masu sujjada suna ciyarwa suna nafin suna farallai yadda gona fakula min Allah wa rufana suna neman falala ta musamman daga gurin Allah suna neman kuma yardar Allah subhanahu wataala shi ma fi wujuhi alamar su a fuskokin su min asar sujud na alamun sujjada zalika wannan abin da aka ambata masal fi taura shine misalin su a cikin littafin a taura kuna ji da kyau bayanin ba ba cikin qur'ani ba a ka san abin tale tale ne tun a cikin taura an yi bayanin su ya bayani sai yake a cikin a ashidda wa al mai kenan daya ruha ma wa bayan mai kenan biyu tara ruk'an sujjadan kuna fadalan min Allah wa ridwanan duk sifofinsu ne a cikin littafin a taura wacce Allah ta'ala ya sauka wa annan Musa alaihi salatu wassalam fi ma fi wujuhin min afarisu littafin a cikin injila fa Allah ta'ala ce wa matsalolin fil inji kwatankwacin su a cikin littafin injila siffar su a cikin littafin injila ka sa an riga an yi bayani komai fa siffar su a cikin littafin injila ka zar'i kamar shuka ce da aka yi akhraja shatahu da ya fitar da tsirrai ya fitar da jijiyoyinsa ƙanana ƙanana fa'azara sai ya dinga girma ya dinga girma ya dinga girma fastaghlaba sai ya yi ƙarfi fastawa ya daidaitu ala sukihi akan jijiyoyin kuma ka sabu suke ba farkon su kai ka ce ai musu ɗaukar shiru wadkuru iz antum qalilun مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره haka sifarsu take kamar da kaga shuka a hankali a hankali tana ƙarfi tana haɓaka tana cewa, to haka suke fastawa ala suke har ya zo ya girma yadda ya retu ya kafu akan dikadikai ubangiji subhanahu wataala ya ce yujibu zurra'a ya zama da yana baiwa manoma da suka noma yana burge su yana ba su sha'awa haka za a ga sahabbai suna bai ne sha'awa Allah ta'ala ya yi wannan bayanin ne li yuhiza bihi kufara domin ya kusa ta kafirai kuna ji da kyau li yuhiza domin ya kusa ta bihim da su sahabban al-kufara kafirai illa lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji da kyau sai malamai suka ce duk wanda yake fushi da su ne dama Allah ta'ala ya yi sahabban ne don ya fusa ta kafirai da su li ya ghiza bihim al-kufara mafulu bihi kenan Allah ta'ala ya ce wa'adallahu allazina amanu Allah ya yi alƙawari ga dukkan waɗanda suka imani wa amin salihat suka ayyuka na ƙware minhum wasu sahabbai din maghfiratan ta musamman wa ajran azima da kuma lada mai tarewa isa ga malam ya ware wannan bayani don yi shi ne akan sahabbai kadai banda al-khulafa ar da kuma al-asharatul mubashshirun sai dunkula sahabbai din baki ɗayan su yi bayanin su a wannan aya a wannan darasi mai zaman kansa da malam ya ware hakan na malam ya ware darasi na musamman akan abin da ya shafi iyalai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda yake da izina Allah ta'ala darasi zai zuwa kansu gobe ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya wannan karatu da zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik an fa da duk wannan da aka zuwa ta ta da su ba wannan ne ya aljanna ne ko mutum ya so ko yaki su yan aljanna ne Allah ta'ala ya kara musu daraja ya kara musu daukaka Allah ta'ala ya kara musu daraja ya kara musu daukaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ina son ku gani wani abu da kyau sun yi magana kan abu da yara ai na taba ga mu na ce duk wannan shi aka tambaye shi hadisin kuda shi gogon yana da magana kan hadisin kuda hadisin kuda shine hadisin Abu Hurairah da rasulun ya ce in kuda ya fada ma ɗaya abincin gobe ku yaya ku tsoma shi sai ku cire suka ce a burera ta radiyallahu ta'ala an yunwa ta kama shi ya biyo gida-gida yana neman abinci sai aka ce mai ga wani abinci sai dai kuda ya shiga wai shi ne kirkiri wannan hadisin yau da zai wannan ba ai maganganu na kai shi'a na kafin tsantsa ai ba za shi yasa kuka ji wannan fa ba wai da larabci bane a kan jirgin ne ya faɗa da iya lacca akan shi ne da Hausa kullu da kisa suka ce babu wata muslim kaza ba abin da kai haka da mutane kenan ta musulmi kaza da kawai sun faɗi cewa ba wata buraza shi a ce zanda wanda zai yi wanda ba zai yi ba ya gaba wannan shine kawai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك